ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musu. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A makon da ya gabata ne muka fara kawo muku tattaunawa da wakilinmu Mahmud Kwari ya yi da wasu masana harkokin ilimi a jihar Kano game da wani shiri na gwamnatin jihar ta Kano tare da wasu ƙungiyoyi na sa kai na ciki da wajen Najeriya ƙoƙarin da ake na bunƙasa ilimi a jihar. A wannan makon za mu ƙarasa shirin ne da tattaunawa da wakilin namu ya yi da Professor sa Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayero akan hanyoyin da za a bi domin bunƙasa ilimi a jihar ta Kano da ma Najeriya baki ɗaya. A sunana Profesa Kamilu Sani Fage na tsangayar siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano. Zan shugabanci kwamiti na shida wanda yake kula da batun alaƙar siyasa da ilimi. Na farko dai duk ƙasar da ta siyasantar da ilimi to ba za ta ci gaba ba. domin abu uku idan ƙasa ta siyasantar da su gaskiya tana kan tafi da ɗorewarta ne akwai ilimi akwai tsaro akwai kuma batun gona na abinci to a mu najeriya gaskiya siyasa ta shigo cikin harkar ilimi sosai na farko dai yawanci mutane suna ganin ilimin kawai je kana yi ka ne ba a bashi mahimmanci ba illa kawai a zo a yi taro irin wa'annan a yi maganganu a tashi sannan na biyu kuma wasu suna ganin shi wata karkatacciyar kuka ce mai daɗin hawa ma'ana irin kuɗaɗen da ake zubawa a ciki za ka ga mutane wa'anda suke da alhaki da ɗaukan ba za su yi ba sai dai a yi ta amfani da kuɗin da sunan a ilimi din azurta kai sannan abu na uku kuma yadda siyasar ta shigo shine cewa duk yawanci shugabanninmu da suke maganar ilimi su ba sa yadda da wannan ilimin da suke bayarwa ba abin da nake nufi anan shine za ka ga cewa misali za su ce za a ba da ilimi kyauta kuma ba shi da wani abu a ciki ba wani inganci sannan su ba za su yadda su sa 'ya'yansu a cikin wannan tsarin ba za su killace 'ya'yansu da su abu da haka ana fito da shi ne ta siyasa a nuna wa mutane an damu da shi ba cin alal hakika ba a damu da shi ba domin da mutum ya damu da shi a nan shugabanni 'ya'yansu a cikin tsarin zasu wanda kamar yadda yake a da a baya a da kaga zaka ga babu ɗan sarki babu ɗan mai kuɗi babu ɗan talaka makaranta ɗaya ake tafiya a yi to amma yanzu an ware idan gurin da mutum ba shi da dama ne sai yi ware ta mai zaman kanta a gida idan kwa mai karfi ne ma ba ma a Najeriya ba zai tura 'ya'yansa karatu wai. yanzu um, wai da gaske ne babu alaƙa ko kaɗan tsakanin siyasa da ilimi idan kuma akwai ta yaya ya kamata ta kasance to siyasa dai kamata yi akwai alaƙa tsakanin ilimi da siyasa amma alaƙar yadda ya kasance ta zamanto domin siyasa hanya ce ta warware matsala ita ce za ta ba da shugabanci na yadda za a gudanar da al'amarin. Amma idan ka siyasantar da ilimin kamar yadda na faɗa a baya, to maimakon siyasar ta taimaka ilimin sai ta rusa ilimin kamar yadda muke da shi a Najeriya. Ta yaya za a raba ilimi da wannan sha'anin siyasa ɗin da ya zame wa ilimi alaƙaƙai a Najeriya? Na'am, to gaskiya sai mun tsaya mun yarda cewa dukanmu muna da laifi a wannan abu. domin idan mutum ya yarda cewa abin ya lallace to ya ɗauki mataki na farko na ya warware shi sannan na biyu kuma sai kowannen mu ya yarda ya daina yaudarar kansa ya daina yaudarar jama'a ya shigo ya sa hannu a wajen gudanar da shi sannan na uku kuma duk abin da aka sa a wajen gudanar da ilimi a tabbatar an yi amfani da shi domin ilimi uh, inda yake inganci abu uku ne hudu ne ko biyar suke a ilimi na farko dai a ce akwai abin da ake kira manhajar ilimin sannan na biyu akwai malamai sannan na uku akwai ɗalibai sannan na hudu akwai uh, kayan koyarwar sannan na biyar akwai makarantu to makarantu muka ta ba muhimmanci babu malamai ingantattu wa'anda ma ake da su ba a biyan su ba a su abu sannan tsarin manhajar ma ba ta ɗauki yadda za ta farfado da abu ba da haka kaga in dai kana da wa'annan hudu ko da ba makaranta ko a gindin bishiya ne in dai kana da ingantattun malamai da ɗalibai da manhaja mai kyau da kayan gudanarwa na littattafai da abubuwa za ka iya samun ingantaccen ilimi. amma amma irin waɗannan tarika ta za su farfado tun da yanzu burin a takarda ga shi nan an yi turanci mai kyau burin shi ne a raba siyasar da ilimin amma a mai da shi alakar da ka faɗa. Na'am, to irin wannan tarika su suna nazarin matsalar ne su yi bincike su ba da shawarwari. Amma inda matsalar take shi ne aiwatar da wa'annan shawarwarin da aka yi a wannan tarika. Don haka idan dai a Najeriya ce in matsalar taro ne da ake yi da tunumin warware matsalolinmu. domin za a yi a zo a gama duk a karkashe kuɗi a ɓata lokaci a zauna wa'anda suke da alhakin gudanarwar su yin aiwatar da shi shi sa kullum za ka ga a zo a yi taron a tashi sai zamanto jiya yau ko kuma gwandama jiya da yau domin duk abin da aka yi ba za a aiwatar da shi. Shi ma a bangarensa Alhaji Yusuf Kabir da ke zama shugaban hukumar bunƙasa ilimi ta Subek a jihar ta Kano ya bayyana irin ƙoƙarin da hukumar ke yi na bunƙasa ilimi a jihar. Muna so mu nusar da al'umma cewar ga abin da muka zo muka tarar harkar ilimi. Akwai matsaloli Allah da iko suna da yawa kwarai da gaske. Matsalolin nan sun taɓa al'amura da yawa harkar cewar yaran ma karatu a gaskiya in ka auna su za ga ba wani abun za a faɗa bane. ne. Karatunsu yana da rauni kwarai da gaske. Babu kayan aiki, babu isassun malamai, babu isassun gidan nika. Makarantun ma da yake da gidan nikan za a ga yaran sun yi musu kaɗan gidan nika. Babu kujerun da yara za su zauna. Babu shigo al'umma sun zuba wa gwamnati ido wanda ita kaɗai ba za ta iya ba. to sakamakon wannan gwamna Allah da ikonsa tun farko ran da aka rantsar da shi ya ce shi abin da zai ba shi ne ilimi ilimi ilimi to daga wannan sai ya zo a wajen kasafin kuɗi nasa na wannan shekarar sai ya ba da wato kaso mai tsoka kwarai da gaske wanda ba a taɓa bayarwa ba a wannan jiha da jihohin mu kuma na Najeriya to wannan abu na biyu na uku kuma sai ya ce al'umma ku shigo gwamnati ita kaɗai ba za ta iya ba to sakamakon wannan shigowar kuma shi ne aka yi haɗaka jama'a suka zo da mutane kungiyoyi na duniya aka haɗu aka ce to ya kamata a kirawo ƙwararru a tattauna wannan matsalolin kuma a samu hanyoyin da za a fito daga wannan matsalolin. Masu raro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilin namu a Kano Mahmud Kwari da kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Julie Leathers Gresham na ku baban yaji ke ya a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa